بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi furasu kasri sawabi yau in Allah ya ja za mu tashi ne a shafi na hamsin da biyar karatunmu na baya mun karanta babuka da suka yi mana bayani A kan da na sani da 'yan aljanna za su yi bisa lokaci guda ɗaya da suka yi asararsa ya wuce ba tare da suna cikin zikirin Allah maɗaukin sarki ba. wannan ya nuna cewa kowane lokaci na ɗan adam yana da mahimmanci kenan wanda har bayani ya gabata mun karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mana umarnin cewa mu ribaci wasu abubuwa guda biyar kafin wasu biyar din su zo wanda daga ciki ka ribaci damar da Allah madaukakin sarki ya baka kafin lokacin da daman za ta subuce maka ka zamanto ka da wannan daman sannan minti ɗaya da kake wasa da ita kake ganin kamar ba komai ba ne za ka ɓata wannan lokacin a wasu abubuwa na sharholiya to za ka roƙi wannan minti ɗayan ko dai a duniya ko dai a lahira amma ba za ka samu ba sannan mun karanta falala na neman ilimi musamman ilimin shari'a har muka karanto bayanai na wasu daga cikin manyan malamai na musulunci da suke cewa ilimi iri biyu ne akwai ilimin fikihu saboda gyaran addini akwai ilimin likitanci shi kuma saboda lafiyan jiki sannan mun karanta falala na malami akan mutumin da mai bautan Allah ne shi amma kuma shi bai damu da wato karatu ba to malami yana ɗaukaka a kan shi yana da falala a kan shi kaman falalan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da ita a kan wanda yake na ƙasa mu wannan kaɗan daga cikin abubuwan kenan da muka karanta a wancan mako yau za mu tashi ne a sabon fasali inda mala yake ce mana fadlus salati alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falalan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babi da za mu karanta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka ce yana daga cikin mafifita ibadu daga cikin ibadu waɗanda suke mafifita akwai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin kuma mafiya girman neman kusanta zuwa ga Allah maɗaukacin sarki idan mutum yana so ya kusanci Allah to daga cikin manya-manyan ayyuka da zai rike ya dinga yi to akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan salatin nan yakan zama wa mutum dalili na samun gafara na Allah maɗaukacin sarki sannan shi yawan salati ga annabi yakan iya zama wa mutum tsani da dalili na samun biyan bukatunsa baki ɗaya sannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake ƙur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar ijma'in malamai ya tabbatar da kasancewan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mashiru Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma yana cewa inna allaha malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan aya ke na cikin suratul ahzab da ta shar'anta yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ayar ma ba wai ta ce mu muyi salati ne kawai ba sai da ta ba mu labarin cewa Allah ma yana yi mala'iku ma suna yi don haka kuma ku yi sannan a hadisai kuma su ne hadisan da za mu karanta da suke tabbatar da cewa salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake shari'a ta tabbatar da shi ya tabbata a ƙur'ani kuma sunna gashi za ta tabbatar ijma'in malamai ya tabbatar da cewa lalle salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini ne to shine sai malam ya fara mana da kawo wato bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan wanda ya salati gare ni salati kwalli daya sallallahu alaihi ashara salawatin shi kuma Allah zai mishi salati goma wa huttat anu asharu khati'atin Allah zai shafe mishi kurakurai guda goma wa rufi adlahu asharu darajatin Allah kuma zai ɗaukaka mishi darajojinsa guda goma rawahu nisa'i nasa'i wa sahahahu al-albani mal wato imam nasa'i ya ruwaito hadisin imam albani ya inganta yace hadisin ingantacce ne wa qala sallallahu wasallam sallallahu wasallam yace man salla alayya hina yusbihu asharan wanda ya salati a gare ni a lokacin da ya wayi gari da safe sai kai wa annabi salati goma wahina yumsi asharan da yamma kai wa annabi salati goma adrakathu shafa'ati yawmal qiyamati ceto na za ta riske shi ranar tashin kiyama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu tabarani tabarani ya ruwaito hadisin wa hassanahu al-albani abba albani yace hadisi ne mai kyau idan aka ce hadisi mai kyau to dan uwan hadisi ne sahihi a wajen kafa hujja ko dai abin da ya shafi tauhidi ko dai abin da ya shafi ibada bisa ittifaqin malaman hadisi dan kan haka ce wannan hadisi ne hasan to shikenan hadisi za a kafa wuta da shi ko dai a tauhidi ko dai a ibada yana daidai da sahihi daga waɗannan hadisai guda biyu kaga mun fahimci cewa shi salati wato ibada ce wacce take da tarin falala mai yawa wanda idan mutum ya yi to Allah zai mishi sannan ya ba shi lada ya ɗaukaka darajansa sannan kuma ya zama ya cancanci samun ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama wa sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace aulan nasi bi mafi cancantan mutane gare ni ranar tashin kiyama wanda za su je kusa da annabi ranar tashin kiyama su suka fi cancanta su je kusa da shi aktaruhum alayya salatan annabi ya ce wanda suka fi mun salati wanda suka fi mun salati su ne ran tashin kiyama za su fi zuwa kusa da ni to kaga wannan aiki ne kenan da ya kamata mutum ya kama yi babu kama hannun yaro ka tai inda ba a faɗi adadi cewa kai guda kaza ya isa ba a ka tai gwargwadon iyawanka saboda me dan ka samu zuwa kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ranan tashin kiyama hasanahu turmuzi imam turmuzi ce hadisi ne Hassanun, wa sahu Ibn hibban ibn hibban ce ai ingantacce ne wa wafaqahuma al huma fil fatih hafiz Ibn hajar kenan ya aka malamin hadisi suka ce in aka ce al aka yi shiru to Ibn hajar ne in ba shi ne in an ce al to za za a faɗi waye hafizin da ake ne amma hadisi in kaji an ce alhafiz aka yi shiru da Ibn hajar asqalani ke aka ce daga baya zo amma na haɗa shi da na farko akwai amirul na fil hadisi su shida ne a duniya su shida ne kawai buhari na ciki muslim na ciki sannan imam malik na ciki a waɗanda suke na farko ke na wanda tintini aka yi su to wanda ya biyo su a wanda suke zo daga baya-baya shine ibn hajarun asqalani shi ma ana hada shi da wadancan gwarazan kamar yadda ake hada umar bin abdulaziz da khulafa'ur rashidun su hudu wajen adalci ga shi shi a halifofin umawiyawa ma shine na goma daga kan muawiya sai da aka yi halifa tara sannan aka samu umar bin abdulaziz aziz kaga sun kuma ulafawar rashidun guda hudun nan suna can amma shi da ya zo daga bayan baya saboda adalcinsa ana hada shi da waɗancan a wajen adalci to su shi kuma ibnu hajar asqalani wajen ta jikiki wajen ilimin hadisi shi kuma ana hada shi da su buhari da musulun da su imam malik to shi yasa malama hadisi suka ce in ka ji malama hadisi sun ce al suka yi shuru to ibnu hajar al-asqalani ke in ba shi ba ne, akwai hafizan da yawa in ba ibn hajar ake nufi ma an ce alhafi sai a ce wani <coughs> saboda ci cewa wancan ne wa qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a ra'aita in ja'altu salati kullaha alaika? ya ne menene bayani naka idan na sanya addu'o'i na duka ya zama salati ne gare ka qala sai annabi ya ce. a ce shi in yazo addu'a kawai salatin annabi zai tai bai ce komai ba sai dai ta salati annabi ya ce in ka sanya addu'ar ka duk ta zama salati gare ni idan Kallahu ta baraka wata ala. Allah zai ishe maka ma a ahammaka damuwarka min duniyaka wa akhiratika duniyanka da lahiranka Allah zai ishe maka ba sai ka ce wa Allah komai ba ko a ce ka ta salati kawai baka ce kalawa baka ce Allah ba ni kaza ba duk addu'an kawai salatin annabi ne annabi ya to da ko Allah ya ishe maka duniyanka da lahiran abinda baka san kana so ma Allah ya san kana so sai baka chicken to kaji rawahu ahmad wa hasanahu al-albani fi sahihi targhib aka ce ahmad ya ruwaito albani ya kyautata hadisin a cikin sahihi targibi to wannan hadisan da malam ya kawo mana kenan a cikin wannan babi to amma da yake ai littafi ne wanda yake kaman talhisi ya mana yana tsakuro mana abubuwan da in muka yi riko da su za su iya zama mana sanadiyya na tafiya aljanna shi yasa ya tsakuro hadisai da ba su wuce guda uku ko hudu ba sai babu misali amma hadisai da suke magana akan falalan salati da matsayin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai littafi guda ma ba zai dauke su ba suna nan dewa ga su shi yasa yanzu ga wadannan hadisi mun karanta za mu koma sai mu dubi wasu abubuwa kaman guda tara ko takwas dangane da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da farko me salati an ce salati me salati me yasa zamu yi wa manzan Allah salati wajabcin yin salati ga manzan Allah ladan da ake samu in an yi salati ga manzan Allah wuraren da ake so a dage a karfafa salati ga manzan Allah me hukuncin wanda baya yi sannan sigogin salatin yaya suke sannan shin a cikin sigogin nan ana iya fifita wata siga akan wata a ce sigan hadis salati kaza ya fi siga kaza za a faɗa ka ko kuma ba za a faɗa ba wannan takaice abinda kenan nake so mu duba mai malamai suka ce akan waɗannan abubuwa guda takwas to da farko me salati malamai suka ce da farko shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam almuwafaqatuhu lirabbi idan kana salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana dacewa ne da Allah cikin wani aiki da Allah yake yi sai ku yi tare da Allah sannan at-takhalluq bi khuluqil mala'ika bi ɗabi'antu da wasu irin ɗabi'u irin na mala'iku dan daga ɗabi'a na mala'iku suna yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ala istimrar kenan ala yusalluna ala nabi ala al istimrar ba wai da ne Allah yayi salatin ya riga yayi yanzu ba yayi ko da ne mala'iku suka yanzu ba sai yi ba a'a suna yi ne har yanzu Allah na yi har yanzu mala'ikun suna yi da haka yanzu kana kama salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai muwafaqa da wani abu da Allah yake yi kai muwafaqa da wani abu da mala'ikun Allah madaukakin sarki suke yi sannan salati ittiba'ul amrul ilahi duk wanda yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati to shikenan yana biyayya ne da wani umarni da Allah madaukakin sarki yayi dan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu sallu ya ku wanda kuka yi imani sallu ku yi salati ku yi salati ga annabi kenan kai ka ka ka aikata wani umarni ne kenan daga cikin umarni da Allah madaukakin sarki yayi sannan shi salatin nan alama ne na cikan imani domin Allah da ya tashi sai ya ce wa masu imani ne su yi me su yi salatin ya amanu sallu ya wanda kuka yi imani shine malamai suke cewa yin salati alama ne na cikan imanin bawa sannan shi salatin nan muhabbatin rasul soyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce al muhabbatul kamila takmunu fi da'ati llahi fi ma amara soyayya ta gaskiya tana kunshe ne a cikin biyayya ga umarnin da Allah madaukakin sarki yayi idan baka biyayya ga umarnin Allah bayan da za a kace kana son Allah bayan da za a kace kana son annabi amma kuma baka biyayya ga umarnin annabi to soyayyarka ta zama ba ta gaskiya ba ke nan? sannan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati tauqirihi yana daga alaman girmama annabi da ɗaukaka shi Allah maɗaukin sarki ya yi mana umarnin cewa mu girmama manzan Allah sallallahu alaihi sallam mu ɗaukaka shi lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila haka salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yana daga cikin alaman girmama manzan Allah sallallahu alaihi sallam a wajen dukkan wani mumini to shine sai malamai suka ce lima ba nusalli alaihi saboda me yasa za mu yi wa annabi salati bayan cewa eh Allah ne mana umarni yace mu yi to shi ai annabi huwa kamilun ma'asumu shi annabi kamili ne kuma ma'asumi ne shi baya sabo sai sai fa fatalu salati alaihi laysat aidatun alaihi idan kai wa annabi salati falalan salatin ba wurin annabi zai je ba bal hiya raji'atun alal musalli nafsu am nafsihi kai da kai salatin kai ne falalan za ta dawo maka ba wai za ta je wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne kamili ne sannan kuma duk abinda Allah zai wa bawansa na falala ya riga ya mishi da haka ko kai salati ko kar kai Allah ya ji kan malamin mu Sheikh Muktar Adam ya ce idan yi annabi salati wannan ba zai sa Allah ya ƙara mishi wani abu daga cikin darajar da ya mishi ba in ka ƙi Allah ba zai rage mishi wani daraja da Allah maɗaukin sarki ya riga ya bashi ba da haka in ka kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ne cewa menene wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya gode wa Allah yi wa kansa don godiyarka ga Allah ba zai ƙari Allah da komai ba wanda ya kafirce kuma bai cuci Allah da komai ba don don ka kafirce baka bi Allah ba ba abin da ya shafi Allah hakan kafircinka bai ragi ragi Allah cikin mulkinsa da wani abu ba to haka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam take dukkan wani matsayi maɗaukaki Allah ya riga ya ba wa annabi ƙololuwanta in kai mishi salati ba shi Allah ba zai ƙara mishi ban ka mishi salati Allah ba zai rage ba amma kai ne in kai salatin falalan salatin za ta dawo zuwa gare ka shi yasa aka ce ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati aka ce ta kunu lahu sabab limaffirati zunubi wa qada'il ilhajati idan ka yi wa annabi salati ko kana yin salati zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to salatin za ta zamanto sababi dalili na Allah ya gafarta maka zunubai ya biya maka wasu bukatunka shi yasa aka ce ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda me saboda ku ku amfana ku samu riba ba wai dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da aka ka sani salati da kake wa annabi ka sani kana yawa kanka ne kai ne zaka amfanu amma shi manzo Allah sallallahu wa sallam ai magana ta riga ta kare ai duk abinda za a yi Allah madaukin sarki ya riga ya faɗa aljanna ba za a buɗe ƙofar ba sai ya zo to me ake nema kuma eh babu kuma Allah ya riga ya faɗa a Qur'ani wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu zan baka har sai ka ce ka yadda sai ka ce yanzu kam kome ya cika na maka alkawari zan maka haka to me me annabi kuma yake nema a yanzu kai ne a ruwa ko ba ga kai ne a ruwa ba manzo Allah haka in ka ga dama ka kama salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu falala daga wurin ubangiji in ka so ka ki oho ruwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tsallake wujubu salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wajabcin yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ko ba a ce komai ba ayar kawai da ta yi bayanin salatin annabi ta nuna wajabci domin Allah umarni ya bamu yace ya ayyuhal na amanu sallu alaihi al'amru yaktadi In inji malaman usul cewa shi umarni yana hukuntar da wajarci ne Allah ce ku yi to umarni Allah ya bamu kenan to tunda Allah ya bamu umarni dole ne kenan mu yi to bayan haka aka ce haƙƙun nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamal da haƙƙin, lahi ta'ala haƙƙin annabi akan mu shine mafi girman haƙƙi daga dukkan wani haƙƙi in dai ka cire haƙƙin Allah to haƙƙin annabi da ke kanmu shi ya fi dukkan wani haƙƙi girma faƙar an lahu bihi halkan mina ta ilan nu sanadiyan zuwan annabi sallare wa sallam, da aiko shi Allah maɗaukakin sarki ya fitar da al'umma daga duhu na kafirci izuwa hasken imani da annabi bai zo ba da yanzu Allah kaɗai san halin da muke ciki mafi karanci kana Allah uku mafi karancin damuwar da kake ciki da Allah bai aiko manzo Allah ba ko mafi karanci da yanzu kana nan a Allah uku ne da bature ya za sa ka Allah uku ko karanci ke in ko ya wuce wannan da kana nan a gindin tsamiya kana tsafi ko ba ka bane kana bautan gumaka tunda addinan kenan kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da Allah madaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsamar da mutane daga duhu na kafirci da shirka zuwa ga hasken imani wallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh ila nur duk wannan ƙur'ani ne faɗa cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ayoyi ya bashi littafi na alƙur'ani ba don kome ba don ya fitar da mutane daga duhu na kafurci zuwa ga haske irin na imani to kaga shine malamai suka ce faiza kana al-insani yadhkuru man ahsana ilaihi in dai mutum lokaci bayan lokaci zai dinga ambaton wani wanda ya kyautata mishi rasulu a haku wa aula to annabi shi ya fi cancanta in dai wani zai maka abin kirki lokaci bayan lokaci ka dinga tuno shi kai wani Allah ya saka mar da alheri lokaci kaza shi ya mun kaza in dai za ka yi wa wani to annabi shi ya fi cancanta domin ba wanda ya maka alheri irin alherin da annabi ya maka babu duk wani alheri da wani zai maka duk wani alheri da wani zai zama maka sanadin wannan alherin to ba wanda ya maka sanadin alheri irin sanadin da annabi Muhammadu ya maka domin shi ne sanadin imaninka da bai zo ma da baka san imanin ba shi ne sai malamai suka ce to za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati takriman wa ta'ziman wa muhabbatan wa takmilatan lil iman ka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dan girmama shi da ɗaukaka shi dan nuna soyayyarka zuwa gare shi don nuna cikan imaninka kuma don Allah ya ce masu imanin ne suke yin wato a salati. Mutai abu na gaba, sawabu salati alaihi, sawabu salati alaihi, assalatu wassalam, ladan da mutum yake samu idan yayi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam salati, yan amullahu alal abdi bi an yutihi ashara atafin ma fa'ala idan kai wa annabi salati Allah madaukin sarki zai maka ni'ima sai ya rubanya maka abin da kai so goma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara mun ma karanta a cikin littafi annabi yace duk wanda ya mun salati to shi kuma Allah zai mishi goma na biyu raf'ud daraja in kai salati Allah zai ɗaukaka darajanka mun karanta dai kuma a cikin littafin inda yake wa hutsat anhu asharu khati'atin wa rufi'at lahu asharu darajat cewa idan kai wa annabi salati Allah zai kankare maka kurakurai guda goma kuma ya ɗaukaka darajanka daraja wato hawa goma daga cikin ladan salati <coughs> asalatu ala nabi na'am tufaddilu itqir riqab tafi enta kuyanga yafi en enta wuyayi ana abi bakrin hadisi yazo daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu kale yace asalatu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min itqir ya yafi enta wuya falala a wurin Allah wannan duka lada ne na yin salati ga annabi sallallahu wasallam na hudu sababin fi shafa'atihi yin yawaita yi wa annabi salati yana zama wa mutum sababi na samun ceto na manzo Allah sallallahu wasallam mun ma karanta a cikin hadisi yace man salla alayya hina yusbiu asharan wa hina yumsi asharan adrakatu shafa'ati yawm alqiyama a cikin littafin mun karanta tabarani ya ruwaito bi sanadin hasanin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah ya ce man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu maq'adal muqarrabi indaka yawmal qiyamati wajabat lahu shafa'ati duk wanda yayi salati yace ya Allah ina roƙonka kai salati ga Annabi Muhammad ka saukar da shi mazauni na kusa gare ka ranar tashin kiyama annabi yace wanda ya faɗa haka to ceto na ta wajaba a gare shi daga cikin ladan salati as-salatu ala nabi kifayatun lil abdi ma ahammahu fi amri dunyahu wa akhiratu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana ishe wa mutum damuwar da take damunsa damuwar ta duniya ne ko kuma damuwar lahira ne in mutum yana ta salatin annabi to salatin annabi ta ishe mishi aka ce ubayy ibn ka'ab wannan makarantar alqur'anin daga cikin sahabbai annabi yana cewa aqra'uhum ubayy wanda ya fi kowa iya karatun ƙur'ani a mutanen madina shine ubayyu ɗan ka'ab to shi ubayyu ɗan ka'ab ya ruwaito hadisi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza zahaba rubul layli idan ɗaya bisa hudun dare ya tafi kama annabi sai ya tashi fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkurullah ku ambaci Allah uzkurullah ku ambaci Allah ja'atir rajifa busa ta busa ta farko ta zo razifa busa ta biyu kuma za ta biyo bayan na farko sai annabi ya ce ja'al mautu mutuwa ya zo ko ta zo bima fihi da abin da ke cikin sa qala ubay ibn ka'ab ubay dan ka'ab da ya ruwaito hadisin yace fa qultu ni sai nace ya rasulullah ya manzan Allah inni asiru salat ni ina yawan yin salati fa kam aj'alu laka fi salati to salati da nake ina addu'a salati nawa ya kamata in yi maka ƙala sai annabi ya ce ma shi ita iyayen da ka so ƙala sai ubayi dan kabi ya ce qultu sai na ce annabi an rubu zan kasa addu'a ta kashi hudu kashi ɗaya duk salati ne gare ka ƙala sai annabi ya ce mishi ma shi ita yanda da ya kaso wa in zidda fa huwa khairul lak amma da zaka ƙara akan ɗaya bisa hudun to da sai yafi maka alheri qultu sai yace fasulusaini zan kasa addu'a ta gida uku biyu bisa ukun duk salati ne gare ka qala sai annabi yace ma shi ita yanda da ya kaso wa in zitta fa huwa khairul lak amma da za ka ƙara a kan biyu bisa uku to hakan fada sai ya fi maka alheri ƙultu fa ƙultu ubai ibn sai ya ce aji ka salati kulla ni zan sanya addu'a ta ta zama duk salati ne gare ka ƙala sai annabi ce izan yakfillahu hammaka in ko za ka yaka to Allah zai ishe maka damuwarka wa ya gafiru laka zambaka kuma ya gafarta ma zunubanka a tsabarani wa hassanahu ce hadisi ne mai kyau Don haka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya zama wa mutum sababi na shafe dukkanin damuwan duniya da lahira kuma tana iya zama wa mutum sanadi na gafaran zunubai mawatinus salati wuraren da ake yin salati to salati na annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce wacce take ba mu muakkata ba malamai sun ce akwai shi ibada an kasa shi gida biyu akwai eh, ibada muwakkat akwai kuma ibada mutlaka wanda ko da yaushe ana yi kamar sallah ibada ce muakkata domin Allah ya ce inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah tana da lokaci azumi na da lokaci sai a watan ramadan sai watan ramadan ya zo sannan za a yi azumin watan ramadan haka yana da lokaci zakka ma sai in shekara ta cika ba kullum ne za ka ta yin zakkan farilla ba in kai yau to sai shekara ta kewayo waɗannan duk ibadu ne waɗanda suke mu'akata amma akwai ibadu waɗanda suke mutlaka a sake suke ko da yaushe za ka yi za ka yi da daddare za ka yi da rana za ka yi yau za ka yi gobe za ko da yaushe kai kamar sadaka haka na nafila ba shi da lokaci zikirin Allah salatin annabi ba shi da lokaci duk lokacin da ka samu za ka iya yi to amma duk da haka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu lokuta da aka keɓance wanda aka nuna cewa e lallai a wannan lokacin lallai ka dinga kai salatin annabi a wannan lokacin wannan wajibi ne a kanka akwai kaman wurare guda goma wanda na iya tsuntowa amma ni ma tsakuro su nayi na farko aka ce ba'adal azan bayan an yi kiran sallah in an idar da kiran sallah ana son ayi salatin annabi abdullahi ibn umar yake cewa idza sami'tul mu'azzan idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mis ma yaqul ku faɗi kamar yadda mai kiran sallan yake faɗa. umma sallu alayya sannan sai ku yi salati gare ni annabi yana ci gaba cikin hadisin yake cewa wanda ya mun salati guda ɗaya Allah zai mishi goma bayan kun yi salati sai ku roƙa mun kuma wasila wasila ita ce wato wani matsayi ne da Allah maɗaukin sarki zai ba wa wani bawan ranar tashin iyama, annabi ya ce to ina fata in zama ni ne wanda Allah zai ban wannan matsayi don haka in haka idan da kiran sallah bayan ka maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa to ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to sai kuma na biyu yawmul juma'a ana so musulmi ya yawaita yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ausu dan aus ya ruwaito hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a mafificiyar kun ku ita ce ranar juma'a a ran juma'a ka halicci annabi adam a ran juma'a Allah ya karɓi rayuwarsa a ran juma'a za a yi busa a ƙaho a ran juma'a kowa zai mutu inda Allah yake cewa sun manufi kafi ukura ala wani fika fi suri fasa'iqa man fi samawati wal ardi illa man sha Allah to wannan mutuwan da kowa zai yi to in an yi busan farko to a ranar juma'a abin zai faru sai annabi ya ce fa aksiru alayya salati ranar juma'a ku yawaita salati gare ni fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatinku ana kawo mu duk wanda yayi wa annabi salati sai an kai wa annabi kuma sai an faɗi sunanka kai ɗin ba wai wani ba kai in kai wa annabi salati sallallahu wasallam za a kai mishi aje a ce ya rasulallah wannan wane ne kai sunanka za a faɗa za a faɗe ka a ce kai ne kai mishi salati annabi ne ya faɗa shi ya sa ma a baya na tsallake wani wuri inda malamai suke cewa salati ga annabi sila bayinan nabi wal musalli sila ce tsakaninka kai da annabi salatin annabi domin daga kayi za a je a ce kayi kan kana yi annabi ya san kana yi saboda ana zuwa gaya mishi in ba ka yi ya san ba ka yi ya san ba ka yi ila sai a wata ya yi so ɗaya sai dinga ga kai ba ka yi sosai Allah kiyaye na uku inda sama'i na'am wa zikirin rasulillah idan ka ji an ce rasulullah ko an ce annabi muhammadu to a nan kuma yi mishi salati ya zama wajibi wannan wuraren da dole ka yi mishi salati lokacin da ka ji an faɗi sunan shi ko a ce annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a nan dole ka yi salati sannan inda idalatul majlis in ka zauna a wuri ka daɗe to karka tashi baka yi wa annabi salati hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da mutane suka zauna a wuri suka dade sai suka tashi ba su yi zikirin Allah ko salatin annabi ba to wannan zaman nasu asara ne a gare su wannan zaman asara ne kun zauna a wuri kun dade za ku tashi ba zikirin Allah eh ba zikirin Allah ba ba menene ba salatin annabi to wannan zaman asara ne jiya wani ya zai saman ya je neman aure sai ce da ya zo jiya sai yana gaya mu ya ce kaiwa ne ina gafa na samu mata ba na ce haba ya ce to ni duk wanda nake zuwa neman su akwai wata ɗabi'a da da ba warar ta mishi ya ce shi bai taɓa ji ma a ta ba <laughs> na ce mai faru wai da ya je wajenta da suka gama hira za su tashi sai ta ce to ka mana addu'a mana <laughs> wai musu addu'a sai ce sai shi kai ce to salati yi annabi go go wai sai suka yi salati da suka yi salati sai suka shafa sai ta tafi shiga gida shi kuma yace shi ne zai ce mun yace kai yana fa kaman ba ya samu mata na ce tun Allah ya da muna sa rai to kaga kaga zaman da suka yi a wurin da da suka tashi tafiya kawai kowa yayi ba zikiri ba salatin annabi to zaman ya zama asara kama ga da ta da shi ta ce a yi addu'a shi kuma ya ce salati ga annabi to nan zaman bai zama asara da aka duk lokacin da kuka zauna a wuri in dai kuka ɗau lokaci in za a tashi to a yi zikirin Allah ko kuma a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar inda kitabati ismin nabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka rubuta sunan annabi to a sa a gaba a sallallahu alaihi wasallam a yi salati in rubutu kake yi daga ka rubuta in ka ce rasulullah ko nabiyullahi muhammad to sai ka sa sallallahu alaihi wasallam imamu sauri sufiyanu sauri kenan ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake ce laulam ya kulli sahibil hadisi illa ki wato illa as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam lakafahu a ce mai karanta hadisin annabi ba abinda zai samu sai sallallahu alaihi wasallam imamu sauri yace wannan ma ya ishe ka yanzu yanzu muka zo muka zauna nan muna karanta hadisin manzo Allah to nawa muka ce sallallahu alaihi wa sallam ka ba mu sani ba to ko wannan sallallahu alaihi wa sallam imamu sauri yace wallahi ya ishe mu a sai yanzu ka tashi anan baka fahimci komai ba amma ka ce sallallahu alaihi wa sallam iya adadin da kai ma baka san so nawa ka faɗa ba imamu sauri yace wallahi wannan ya ishe ka shi yasa shi ya sa ake jayayya tsakanin malaman fikihu da na hadisi wani majalisi ne ya fi? sai malam fikihu sai su ce ai majalisin fikihu fi. dan anan ka koyi tsarki za ka koyi sallah ka koyi waye in baka je majalisin fikihu ba sai ka zo kana sallah kafin ma ta kama ka baka sani ba kaza za duk baka sani ba sai su kuma malam hadisi ga ce a majalisin hadisi fi na fikihu so da shi majin hadisi ko ba gane koyi ba sallallahu alaihi wasallam kawai ya ishe ka <laughs> ko ba ka daga salatin annabi kawai da zaka tayi a majalisin hadisi domin ana karanta hadisi za ce an fulan kala haddasa fulan kala rasulullahi sai ba ce sallallahu alaihi ah to wannan suka ce kawai sallallahu alaihi wasallam da ka faɗa ma ya ya ishe maka komi dan haka majalisin hadisi afdal min min min majalisil fiqh suka ce sau da shi fiƙi sai ka je haka tafi man kai wasa ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam amma wannan rikicin malamai ne ba rikicin malamai ne ko to mu dai kawai ga mu nan dai a tsakiya mu ba za mu ce wai ga za ka mu dai duka namu ne fiƙin namu ne malaman hadisin ma duka namu ne na shida na takbiratil id tsakanin kabarbari da ake a idi sai dai shi kansa imamu na sauri anan yace wa haza la alamuhu kathirun minan Ya yace da yawa mutane ba su san wannan ba cewa a idi ka san aka je sallan idi ko babba ko karama a raka farko ana yin kabbara so bakwai hadda kabarar harama lima yace Allahu akbar sai ce to a tsakanin kabbara da kabbara ana yin salatin annabi imamu sauri ya ce amma fa yawancin mutane ba su sani ba ba su san cewa ana yin salatin annabi tsakanin wannan kabarar da wannan kabarar ba to amma wuri ne da ake yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abdullahi ibn mas'ud ya ruwaito hadisi akan wannan kuma hadisin ingantacce cewa akan yi salatin annabi baina takabira takabiratil eid ana yin salatin annabi sannan na bakwai akwai fauqas safa idan ka hau safa a lokacin da kake yin sa'ayi bainas safa wal marwati to za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akan dutsen safa sannan na takwas inda kabarin rasul sallallahu alaihi wasallam idan ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ma ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati abdullahi ibn dinar yake cewa shi ya ga abdullahi dan umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban kabarin manzo Allah yana yi wa annabi salati haka an kaje ko da akwai cinkoso yanzu bayan da zaka yi ka wuce baka ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah dole sai ka faɗa in kaje ziyara zaka faɗi wannan to wannan wurin ma wurin salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-murur bi ayatin fiha zikrun nabi idan kana karanta alqur'ani sai ka zo kan aya da akwai kuma ambatan annabi a cikin aya. to anan ma ana so ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ma kana muhammadun aba ahadin min in sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun sallallahu alaihi wasallam ko ko irin wannan wuraren in aka faɗa annabi zaka yi salati sai suka ce wannan yana daga cikin tattadabburi na ayoyin alkur'ani mai girma da kazo kan wajen sai ka salati sannan sai suka ce Ba da takbirati saniyati min salati ala janazati idan an yi kabbara ta farko ko aka yi ta biyu a sallan jana'iza to sai a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wurare goma kenan da ake so lallai mutum ya dinga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wani kai a waɗannan wuraren shi kenan ba su ma wuraren ba sun ƙare ba ne a'a wasu daga cikin wuraren da ake so lallai ka yi wa annabi salati kenan amma salati ga Manzallar sallare sallallahu alaihi ai ana so ko da yaushe ne duk lokacin da ka samu hali ka ta yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba hukumu tariku salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya yi fa sabata an rasul sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ragima an rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya an tirmu zahancin mutumin da aka ambace ni a gaban shi amma bai mun salati ba annabi yace a faɗe shi a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gabanka kai shiru ba kai wa annabi salati ba annabi yace to an tirmu zahancinka. ka wulaƙanta ma'ana ke mutum ya gama wulaƙanta a kira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ji ka yi shiru wani abu ma sai baka mamaki wallahi sai ga mutum yana dukan kirji ma akan manzo Allah amma an kira manzan Allah wai sai ya shiru wallahi sai ka rasa ina hankalin mutum yake ina karatunka yake an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kai ba za ka bude baki ka ce sallallahu alaihi wasallam ba ai ko ba za ka samu lada ba ko dan kaunar da kake mishi ai ka ce sallallahu alaihi wasallam tunda kana san shi don mutum bayan da za a kira masoyinka hankalinka bai wurin ba in dai da gaske kana son nashi wallahi ana faɗan shi hankalinka sai ya tafurin eh mata kana son ta wata ta sa zannin ta ta wuce ka juya kana kallo ko amma annabi an kira shi kana zaune shiru baka yi salati gare shi ba amma an tabo ga zaka ce kana san shi to ka dada gyara dabi'unka wa an Husayn ibn Ali an sa hadisi yazo daga Husayn dan Ali ibn Abi Talib kala yake cewa kala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace al-bakhilu marowaci man zukirtu hu falam yusalli alayya shi ne wanda aka ambace ni a gaban shi kuma bai mun salati ba to wannan sunan shi marowaci na ƙarshe ke to kaga annabi ya ce maka marowaci ita kuma siffa rowa siffa ce mara kyau na ƴan wuta rowa siffa ce mara kyau na ƴan wuta to annabi ya ce kai marowaci ne saboda an yi salati a gare shi kuma baka yi salati zuwa gare shi ba man taraka salat ala rasul sallallahu alaihi wasallam harama ala nafsihi jami'il fada'ili al-mazkura duk mutumin da aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban shi bai yi salati a gare shi ba ko mutumin da baya yi yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to duk falalan da aka faɗa na salati shi da kansa ya haramta wa kansa in baka yi annabi salati to shikenan ka haramta wa kanka wato dukkan falala na salati da aka faɗa to kai ka haramta wa kanka kai da kanka na haka bai kamata ka haramta wa kanka irin waɗannan halala ba to sai abu na kusan ƙarshe siyagu salati alar rasuli sallallahu alaihi wa sallam. sigogi siga na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ana bi mas'udil ansari kala hadisi ya zo daga abi mas'udil ansari ya yace ata rasulullahi sallallahu alaihi sallam fi majlisin fi majalisi sa'ad ibn ubada wata rana muna zaune a majalisan sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada shine shugaban mutanen madina to sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya same suna zaune a wajen fa Bishir lahu sa'id wani mutum da ake ce mishi bishir bin sa'id sai ya ce wa manzan Allah amarana Allahu an nusalli alaika Allah ya mana umarnin cewa mu maka salati ya Rasulallah, fa kaifa nusalli alaika, ya Rasulallah to yaya ne salatin, in za mu maka salati ya za mu ce ya manzan Allah, fa sakata Rasulullah, sai manzan Allah ya shiru, bai ce komai ba, hatta tamannaina annahu lam yas'alu annabi ya shiru ya dau lokaci shiru har sai da muka yi buri a zuciyarmu ina ma bai mishi wannan tambayar ba sai suka fahimci kaman tambayar ba ta yi wa annabi daɗi ba ne shi ya sa yi shiru bai ce komai ba su kuma ba sa so su yi abin da zai ɓata wa manzan larai rai sai suka ce sai da muka yi burin ina ma bai tambaye shi ba sun makala da annabi ya ɗaga kai sai ya ce ƙulo ku ce Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد abinda annabi ya gaya musu ke ce ku ce Allah yi salati ga annabi Muhammad yi salati a bisa alayen annabi Muhammad kamar yadda yi salati a bisa annabi Ibrahim kai albarka a bisa annabi Muhammad kai albarka a bisa alayen annabi Muhammad kamar yadda kai albarka a bisa alayen annabi Ibrahim cikin talikai lalle kai godadde ne kuma mai girma abinda annabi ya gaya musu ke yace haka za ku yi wa fi badil alfa a wasu alfas din kuma da aka ruwaito daga annabi Allahumma salli ala Muhammadin وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي بعضها وسسيت مروية عن الرسول وأن النبي يفعل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan su ne wato wato ingantattun sigogi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wato da annabi aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sigogin kenan da aka ruwaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salati malamai sun yi maganganu da yawa akan siga na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa amma siyagu gairu marwiya to sigogin da kuma ba a ruwaito daga annabi ba fa domin akwai salatai da yawa a duniya da ba za su irgu ba duk ana yi wa annabi salati da su amma kuma ba a bakin annabi aka ji ba ba annabi ne ya ruwaito su ba ba shi ya faɗa ba amma kuma ana mishi salati da irin waɗannan sigogin malamai suka ce faya juzu salatu biha sigogin da ba wai annabi ne faɗa ba shin zai halatta a yi mishi salati da su aka ce eh amma bi sharɗi da sharaɗi an ta kuna bi labzin hasani lafazin cikin sigar ta zama lafazi mai kyau la'ikin bi makanihi kuma lafazin ya dace da matsayi na annabi wa kamalihi sallallahu alaihi wasallam kuma lafazin ya zama ya dace da cika irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad awrada Sheikh Muhammad Shujai fi kitabihi akwai wani babban malami da ake ce mishi Sheikh Muhammad Shujai ya rubuta wani littafi sunan littafin Tafrihun Nufusi fi salati alal mursal min al-Quddusi sunan littafin kenan ya ruwaito ihda ashara sigatan min as-salati ala nabi ya ruwaito sigogi guda goma sha ɗaya na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa asnadaha kuma duk ya danganta su ila ba'dil ashkhasi zuwa ga wasu mutane sai ce wannan salatin na wani ne sigar ta wani ne wannan ta wani ne min as-sahabati wat tabi'ina wa ghairihim mutanen da ya dinga danganta hadisin a salatin zuwa gare su wasu sahabbai ne wasu tabi'ai ne wasu kuma ma ba tabi'ai ba ne. kamar ali da na fatima da abdullahi dan abbas da zainul abidin raziyallahu anhum ajma'in da imamu tabarani da imamu shafi'i duk wannan malami ya ruwaito wasu sigogi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba annabi ne ya faɗa ba sai danganta ya ce wannan sigar salati ce ta na ali wannan ta fatima ne wannan ta abdullahi dan abbas ne wannan ta tabarani ne wannan ta shafi'i ne ya ruwaito sigogi guda goma sha ɗaya a cikin littafin sanar tafrihin nufusi sannan malamai suka ce laƙatta fannanar bulaga wa atini bufi malamai masu balaga sun yi fanni-fanni a cikin sigogin salati ga annabi kuma sun nutsa a ciki sosai وضرب الإياد المثل بسيغتين قاضي إياد mai littafin ashifa shi ya buga misali da wasu sigogi guda biyu akwai salatul mashishiya wata irin salati ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai salatul taziya wani irin siga ne na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai sigogi iri daban-daban ko mu ko mu ma yanzu in ka nutsu za ka ji sigogin salati ga annabi da ba za ka iya kirga su ba akwai wanda ko kai da kanka kana yi ko kuma kana jin wani yana yi yanzu a cikin al'ummarmu kaga kamar irin salatin tuna jina ko salatu kamilatan lama salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammad alladhi tanahallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim ويسترق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس ونفس كل معلوم لك ده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات إن ودنا صلاة ذاك جمتاني سنة تي أما باوي أرويتوشي دقمي daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane to amma shin ya halatta a yi wa annabi salati da irin wannan sigogin malamai suka ce ya halatta in dai kalmomin masu kyau ne sun dace da matsayi da daraja irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya ba zan manta ba ko ɗaya daga cikin malamanmu a Kano a BUK Sheikh Abubakar a Jibril in ya hau za ka ji ya ce Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sigar shi ne tashi ta karan kai sannan ka bi masallatai in zaka iya dora kanka aiki ka dinga yawo masallatan juma'a ran juma'a zaka ji kowane limami yana da salatin annabin sa naki na karan kansa da kansa zai kirkiro salatin yana kan mumbari duk masallatai ga yawo zaka samu amma kuma ba za ji wannan limamin ya ce salatin wancan ba ta yi ba kowa yi shiru wannan shirun da suka yi shi ake kira ijma'u sukuti kowa yadda nan abu ne mai kyau eh. lokacin da na yi karatu a a kefi PhD na a cikin fasulus salis dina akwai wannan matsala ni na tattauna wannan matsala a PhD cewa shin za a yi wa annabi salati da wata siga da ba wanda aka ji a bakin annabi ba ni na tafi a matsayin a ja'izi ne profeso sun kai sha biyu muna tattaunawa da su amma daga ƙarshe sun yarda da ra'ayi na cewa iya eh, gaskiya ne sun ce gaskiya ne ba ƙarya ciki ba ni ne na faɗa ba dalilai ne suka tabbatar da haka da haka kai ma karka daga hankalinka siga na salati ko ba wanda annabi ya faɗa ba in dai kalmomin ciki sun dace da matsayi irin na manzan Allah to jaizi ne za a iya wa annabi salati da wannan kuma kai yawo masallatan juma'a da kawai zaka ji kowane liman da irin salatinsa kuma shi ya kago na baka misalin na Sheikh Abubakar Jibril dakta yanzu ko ya zama professor ma Allah a'ala a bakin sa ji wannan salati Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkiro kan kalmomin da suke cikin mai kyau ne sun dace da matsayi irin na annabi don haka ba za ka ce salati ba sai ba kuma malamai suna bayani salati ga annabi kalma biyu ne Allahumma salli salati ta kare duk abin da zai biyo baya bayani ne amma salati ga annabi shine Allahumma salli shikenan duk sauran bayanai ne shi yasa bayanan ka za su yi daidai da nawa ba to abu na ƙarshe shine shin za a iya fifita wata sigar akan wata a ce sigan salati kaza ta fi kaza saboda me matsalar mu mu yau muna da damuwa muna da damuwa cikin al'umma in an ce wannan abun addini ne ana neman lada a wurin Allah ba wai ana neman wani cewa naka ya fi nawa ko nawa ya fi naka ba ka da shi ba ni da shi dun na Allah ne addini na Allah ne to amma mu sai mu dinga iya kokari wai sai an dan kofar da wani an kai wani ƙasa an nuna bai isa ba shin za a sigogin salatan nan duka da wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda kuma an ji su ne haka gairu marwiya za a iya fifita wani akan wani abinda malamai suka ce in dai za a fifita wata siga akan wata to sai dai a fifita sigar manzan Allah sallallahu wasallam akan dukkan wata siga amma ba a fifita wata siga akan ta me akan ta manzan Allah ba wannan kuskure wannan kuskure saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da ƙur'ani saboda kai kuma ka yi wa mutane bayanin abin da ƙur'anin ya kunsa daga da Allah ya saukar wa annabi inna Allah mala'ikata yi sallu na alan nabi ya yi lazina amanu sallu alai wa sallimu taslima sabbai sun tambayi manzo Allah Allah ya ce mu maka salati yaya za mu yi annabi ya yi shiru sai karanta musu salatin ibrahimiyya da haka malamai suka ce fassaran ya yi wallazi na amanu sallu alai wa sallimu taslima daga Allah ita ce salatul ibrahimiyya don haka salatul ibrahimiyya ta fi duk wani salatin duniyar nan domin ita ce fassarar ya yi lazi na amanu sallu alai wa sallimu taslima ta fi duk ita ta zo daga bakin manzan Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da haka salatul ibrahimiya wahayi ne daga Allah shi yasa lokacin da aka ɗebo rikici akan irin waɗannan abubuwan cewa akwai wata siga ta salati da tafi salatul ibrahimiya wanda annabi ya faɗa ni na je wajen malami na shaikh mutar adam ya ta laga ta malam me bayani ne a ce wata sigar salati ta fi salatul ibrahimiya sai malam mutar adam ya ce mu duk wanda ya ce maka akwai salatin da tafi salatin ibrahimiyya to ya ce kashe bi ya fi wahayi abin da ya ce ki domin kashe bi Allah ne ke wani bawansa wahayi kuma yi wa annabawansa sai ce to wanda ya ce maka akwai sigar da tafi ibrahimiyya to ya ce kashe bi ya fi wahayi wanda ya ce kashe bi ya fi wahayi to ya ce akwai wanda ya fi annabi to ka ce wani ya fi annabi ka zauna lafiya ƙariya ne Daka in a sigogin salati a kowace za a ce overall babu kamanta salatu ibrahimiyya domin ita ce annabi ya yi fassarar yayi wallazi na amanu sallu alaihi wa mutar taslima da ita da ba wata salati kuma da za ta zo ta ne ta haukanta na ba ta mun gane don haka kulatan karatunmu shi ne yin salati ga annabi sallu alaihi wa sallam da wata siga wacce ba annabi ne ya faɗa ba in kalmomin ciki masu kyau ne sun dace da matsayin irin na annabi ja'izi amma kuma ba salatin da ta kai wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakinsa da fata Allah ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na ji ku Allah ya na fara daukata na a ba komai ai addu'a yace salati ko arku ko sujada wannan addu'a in kai shi a matsayin addu'a wannan ba komai annabi ya ce ayi addu'a cikin ruwa cikin sujada Allah ya samu daji assalamu alaikum wa rahmatullahi to Allah sana sani na yawa to anan kaman akwai malaman da suke nuna cewa in sallan nafila ne to jaizi ne saboda hadisi ya zo cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana sallan nafila idan ya zo wurin tasbihi sai ya tsaya yi in ya zo wajen addu'a sai ya tsaya yi in ya zo wajen roƙon rahama ya tsaya ya roƙa in ya zo wajen neman tsari ya tsaya ya nemi tsari to in kana sallan nafila sai aka karanta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to kai salati gare shi a sallan nafila amma sallan farilla suka ce banda wa wallahu a'lam a in wani ne daban ake kira in wani ne daban ba ba ai wani ake kira ba annabi muhammadu bare ta gani yawwa amma annabi muhammadu ne dole sai ka sai ka yi salati insha Allah shikenan ko na? na'am na'am